A ranar Lahadin nan ne talatin da ɗaya ga watan Yuli na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ne aka kai wa'adin ƙarshe da hukumar zaben Najeriya ta baiwa ‘yan ƙasar domin sabinta rijistar zaɓe a ci gaba da shirin tunkarar babban zaben Najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa. A nan jihar Niger dai mai yawan mutane kimanin miliyan biyar. Hukumar zaben Najeriya ta ce ya zuwa ranar Juma'ar ƙarshen makon nan da ya shige, mutane dubu ɗari biyu da arba'in da shida da ɗari biyar da saba'in da takwas ne aka yi marijistar. To amma kakakin hukumar ta INEC a jihar Niger, Alhaji Abubakar Kuta ya ce sun samu matsala ta rashin fitowar jama'a tun farkon fara shirin. matsalar da muka samu shine jama'a ba su fito ba a kan lokaci kaga dai gurin shekara ɗaya da aka fara wannan abu mm. sai yanzu nan da aka kai karke jama'a suke ta cincirundo to akan wannan matsala ta rashin fitowar ne dai ya sa ƙungiyoyi na jama'a da ma na siyasa da sauran shugabannin al'umma suka dukufa wajen faɗakarwa akan katin zaɓen ko a ƙarshen wannan mako ma Wata ƙungiyar siyasa ta APC mai goyon bayan Bola Ahmed Tinubu da kuma Muhammad Bago a jihar Niger sun yi irin wannan taro a garin Kwantagora. Alhaji Ibrahim Mamman Abasu shi ne shugaban shirya wannan taron. yana cewa a arewa an mamu a baya to ne mu muka ƙara faɗaka da mutane fa cewa lalle ce ƙungiyar zaɓe ita INEC ita ta faɗi a nan abinda available records da suke da shi a ƙasa Alhaji Abdulhamid El Wazir Talban Kwantagora ya yaba wa hukumar zaben Najeriya ne akan ƙarin lokacin da ta yi tun da farko gaskiya zan yaba hukumar zaɓe akan yadda ta ba da lokaci ta ƙara lokaci ta kuma ƙara lokaci gaskiya mun zaƙulo mutane da dama haddai mata waɗanda eh, yankan katin nan bai kasance gare su ba a wannan lokaci. Shi ma dai shugaban karamar hukumar Wushishi Honorable Danjuma Suleiman na Langu ya ce sun yi ƙoƙari wajen faɗakar da jama'a a matakin yankunan karkara. Ah, kuma mu ma shugabanni a namu mataki muna wannan faɗakarwa kuma duk inda za mu ba da gudunmawa muna ba da gudunmawa don saboda tabbatar da cewa eh, matasa da suka kai shekara goma sha takwas wanda ke cewa sun kai munzulin su zaɓe su. A yanzu dai akwai masu cike da fatar ganin hukumar zaben Najeriya ta ƙara wani lokacin domin watakila ya ba da dama a gyara wasu kurakurai kan aikin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.